shekara 2019 ne Najeriya da kamfanin Siemens ta kasar Jamus suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar yin aiki tare domin ƙara adadin ƙarfin wutar daga megawatt 4,500 da ake samu yanzu zuwa megawatt 7,000 kafin shekara mai zuwa. Alhaji Idris Muhammad Madakin Jan shine babban mai ba ministan makamashin ƙasar shawara a harkar samar da wuta. Shi minista na makamashi injiniya Sale Mamman shi ne dama shugaban jagora kuma ya sa wannan cikin ajanda ɗinsa na ɗaya wanda an riga ana nan ana ƙoƙarin a fitar da kuɗin da za a ba siemens su fara aiki kuma su siemens ina so mutane su sani ba wai haka kawai aka ba siemens wannan aikin ba an ba su saboda sun taɓa yin irin wannan aikin a ƙasashe uku a duniya wanda kuma sun samu nasara a kai da akwai egypt da akwai kuwait sannan da akwai malaysia duk wa'annan ƙasashen sun yi irin wannan aikin kuma yanzu wutan lantarki ya wadata kuma da shi ake amfani kuma sun ci gaba da yin wannan aikin to shugaban ƙasa ya tabbata cewa wannan ba za a samu bambanci ba a najeriya shi yasa ya ce to siemens dinnan su ne kawai za su zo a cikin shekara uku za su ba da wutan lantarki kamun ya sauka kuma allah ya da wannan mai yiwuwa ne maganar mambila kuma dama ai tuntuni an san cewa ita maganar mambila tana ƙasa so in allah ya da nan da ba da dadewa ba kowa zai ga nufin shugaban ƙasa game da maganar gyaran wutan lantarki da ya ɗauka ya faɗa wa 'yan Najeriya. Za a yi wannan aikin ne a ƙarƙashin shirin shugaban ƙasa na samar da wutar lantarki wadda aka fi sani da PPI inda Najeriya za ta wakilci kamfanonin raba hasken wutar lantarki da sauran masu ruwa da tsaki wajen saka hannun jari wani abu da shugaban ƙungiyar haɓaka matasan arewa Imrana Nas ya ce yana tantama. Tun lokacin Obasanjo ake labarin wuta a Najeriya aka zo lokacin Malam Umaru malam umaru allah bai mashi tsawancin kwana ba aka zo kan maganar jonathan aka yi wannan labari aka gama inda labarin ya koma wasan kwaikwayo shine sai lokacin daren muhammadu buhari wanda minista da wanda ke kula da wajen shine fashola ai cewa ya an tashi tsaye akan abin har sun share wuri sun yi kaza sun yi kaza wanda duk wanda yake dan kasa na gari hankalin shi ya kwanta ya yi farin ciki domin ya ce cikin wata shida labarin wuta a najeriya zai zama labari Karshe da aka canza sabon minista sai ya ce aiko ko share wurin ba a yi babu abin da aka yi babu abin da aka yi ta ina hankalin mutane zai kwanta su fahimci da gaske ake kan magana wuta ko ba da gaske ake ba amma dai mafi a'ala mafi alkhairi gwamnatin nan ta duba ko da magana wutan nan ta kawo mana ƙarshen matsalarta ina tabbatar da ta yi abin da ana iya yi mata laifukan da ta yi Wannan shiri zai mayar da yadda ake rabon wutar lantarki zuwa na zamani. To sai dai mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Comrade Isa Tijjani ya ce rashin wutar tana barazana ga tattalin arzikin ƙasar ne. Zancen wutar lantarki ɗin nan ya gajiyar da mutane. an yi bakon baya bakon baya abu ya kiti ya kiti newa in dai ba mun ga cewa tabbas abin nan gashi nan ga yanda yake ba ba na jin mutane za su yarda da abin da kowa ma zai faɗa gaskiyar magana kenan abin jira a gani shine yadda samar da wutan lantarkin zai kai ga farfado da masana'antun kasar da suka daɗe a kwance madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya